Ina jin jinka, ina jinka. Da Allah wannan duniyan ya aka yi duniyan nan ta samu? Haka kawai ta kasance. Haka kawai ta kasance? Yes. Wato alhamdulillahi. Kaga mm. wannan ya yi daidai da wani labari da wani bawan Allah ya bani. Mm. Kana jina ko? Ina jinka. Ya ya sai fili. Mm. yana ƙoƙarin ya yi gini. bayan ya gama taka filin bai wuce minti talatin ba da ya dawo gida hmm. da ya koma so sai ga gini ta iya tashi a gurin ka ji wata ƙarya yes ina jin ka ah, ok wannan ne zai zama ƙarya shi duniya ka ce haka ne ta kasance ba zai taɓa faruwa ba hankali ba zai taɓa ɗaukar wannan magana ina ga hankali ma ba zai taɓa karɓan ciwon duniyan nan a ce babu wanda ya samar da ita ba in hankalinka bai karɓi ina da tambaya ga musulmai idan har Allah yana son ku kuma mai rahama ne me yasa ya halici shaiɗan don shaiɗan ya sa ku kurakurai shi kuma ranar tashi alƙiyama ya ƙona ku wannan rahama ce kenan ku bana amsa ku bana amsa me yasa Allah ya halici shaiɗan don shaiɗan ya saka ku ku ya kurakurai zuwa ga Allah shi kuma Allah ya ƙona ku wannan rahama ce kenan to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu kun ji tambayar dan jahannama to kafin mu ba da amsa muna fata shi wannan dan jahannama idan mai shiriwa ne to allah shirye sa idan kuma ba mai shiriwa ba ne to allah gaggauta dirkakarsa allah mana maganinsa allah nuna aya a kansa kun dai ji tambayar da ya yi ya ce wa idan allah ta'ala mai rahama ne mai tausayi ne yana son musulmai to me sa allah ta'ala ya halicci shaidan domin shaidan ya sa mutane kurakura kuma allah ta'ala ya kona su ranar tashi alkiyama wani sa allah ya halicci shaidan domin shaidan ya sa mutane kurakurai to karya kake yi dan jahannama karya kake yi dan jahannama saboda kai kafuri ne mulhidi ne baka san addinin musulunci ba shi yasa kake wannan tambaya kake wannan hauka da wannan shirme din ka ji da kyau Allah ta'ala bai halicci shaidan domin shaidan ya sa mutane kurakurai ba Allah bai halicci shaidan domin shaidan ya sa mutane kurakurai ba Allah ta'ala ya halicci shaidan ne domin shedan ya bauta masa shi Allah din subhanahu wa ta'ala domin bauta Allah ta'ala ya halicci shedan kuma shedan ya dauki dubbanni shekaru shekaru masu yawa shedan ya yana bauta wa Allah din mai girma da daukaka to lokacin da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam sai Allah ta'ala ya umurci mala'iku da su yi sujjada ga annabi Adam lokacin shedan din yana cikin mala'iku da shiga baki ɗaka ce su yi sujada ga annabi adam duk mala'iku suka amsa umarnin Allah suka yi sujjada ga annabi Adam sai shi shaidan Iblis shi kam sai girman kai hasada ya kama sa ya ƙi sujjada ga annabi Adam tun da wannan sabo manya-manya girman kai da hasada sai Allah ta'ala ya tsine masa albarka Allah ta'ala ya kore sa daga rahamarsa to da Allah ya tsine masa albarka ya kore sa daga rahama to a nan ne fa sai nemi wani alfarma gurin Allah qala fa anzirni ila yawmi yub'athun yace ya Allah ina so ka ɗaga mini kafa har zuwa ranar tashi alƙiyama ya Allah na saba maka ne manya manya laifuka girman kai da hasada na saba maka ban bi umarninka ba shedan ce ya Allah kakka yi gaggawan dirƙaƙa na da azaba ya Allah kakka hallaka ni Allah kakka ɗauki raina Allah ka ɗaga mini kafa mana har zuwa ranar tashin alƙiyama. har sai duniya ta zo ƙarshe tukuna ya Allah ka ɗauki raina sai Allah ta'ala ce an yi maka wannan alfarma ɗin fa innaka minal munzarin Allah ce to an ɗaga maka kafa ba za dirƙaƙe ka ba ba za kashe ka ba ba za ɗauki ranka ba har sai duniya ta zo ƙarshe a nan ne fa sai ce kala fa bima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa na aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin to anan ne shi dan ce Allah saboda hallaka ni da tsine min da kai to ya Allah zan je in yi kokari wa'annan zuriyan annabi adam shi annabi adam da zuriyarsa zan je yi kokarin da zan yi duka sai na me sai na hallaka su kaga shi ya zaba wa kansa wannan aikin shi ya faɗa ce Allah saboda hallakar da ni da kai saboda tsine min da kai ka kore daga rahama ya Allah to zan je annabi Adam dinnan sai na sasa yayi kuskure shi da zuriyarsa zan je ta kokarin da zan yi sasu su ta kurakurai su saba maka zan yi kokarin da zan yi raba su da hanyar ka yace ace nan mun bani ajimi ce zan zo ta gaba idan suka tare in zo musu ta baya idan suka tare in zo ta dama idan suka tare in zo ta hagu sai na ta kokarin da zan yi raba su da hanyar ka kaga shi ya zaba masa shi ya zaba wa kansa wannan hanyar Allah dai kam ya halicce sa ne saboda mai saboda bauta Allah ya halicci shaidan ne saboda bauta kuma ya dauki shekaru masu yawa na bautar Allah din amma daga baya ne ya zaba wa kansa wannan hanya din na hallakar da mutane na batar da mutane to ka ji da kyau ƙarya kake yi dan jahannama Allah bai halicci shaidan domin ya sa mutane kurakurai ba in Allah halicci sa ne domin bauta sai kangare wa Allah kamar da ka kangare wa Allah yanzu sai zaba wa kansa hanya na sa mutane kurakurai shaidan shi ya zaba wa kansa wannan hanya din. ba Allah halice sa don wannan bane Allah halice sa ne saboda bauta shi kuma sai zaba wa kansa wannan hanya din sai ne Allah ya daga masa kafa kuma Allah ya daga masa kafa to su su ce eh shedan shi zaba wa kansa wannan hanya din na sa mutane kurakurai na laifuka to amma mai sa Allah ta'ala ya kyale sa ya daga masa kafa Allah ta'ala ya kyale sa ne saboda jarraba bayi Allah ta'ala ya kyale sani mai saboda jarraba bayi ka jabin da Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani Allah ta'ala ce wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa li na'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa min hafi shakk Allah ya kyale sani saboda a jarraba bayi a ga wa zai bi hanyar Allah wa zai bi hanyar shaidan Allah ya kyale sani saboda jarraba bayi a ga wa zai bi hanyar Allah wa zai kuma bi hanyar shaidan Allah saboda rahamarsa saboda tausayinsa saboda jin kansa a cikin littattafansa da ya saukar gabaki ɗaya mana bayanin hanyoyin shaidan don kada mu fada cikin hanyoyinsa gabaki ɗaya Allah ta'ala ya mana bayani akan hanyoyin shaidan filla filla Allah ta'ala ya bayani don kada a fada hanyoyin shaidan saboda rahamarsa da tausayinsa to sai kyale sa yace duk wanda ya bi hanyar shaidan din to halaka zai yi wanda kuma bi hanyar Allah aljanna Allah ya riga da mana bayani to sai kyale domin jarrabawa ga bayi kuma jarraba wannan fa ba wai don shi Allah ya ga wa zai masa da'a wa zai masa biyayya bane shi Allah kan dama ya riga da ya san wa zai masa da'a wa zai masa biyayya to wannan jarrabawa ba wai Allah na ya kyale shi don ya zama jarrabawa don Allah din ya ga wa zai bi hanyar sa wa zai bi hanyar shi dan ba mm shi Allah ya riga da ya sani Allah ya kyale shi ne saboda bayi shi Allah ya sani amma ai mu ba mu sani ba to ran tashin alkiyama duk wanda aka je za jefa sa wutan jahannama to shi da kansa zai da cewa eh lalle a duniya hanyar shedan ya bi yanzu kaman kai dan jahannama idan baka tuba baka mutu ran tan alƙiyama Allah zai saka cikin wutan jahannama to ai kai da kanka zaka da cewa Allah ta'ala bai zalunce ka ba a duniya hanyar shedan ka bi ba hanyar Allah ba to Allah ya kyale sani saboda jarraba gaba a gawa zai bi hanyar Allah wa zai bi hanyar shedan ba shi Allah bai sani ba don mu mu sani duk wanda zai shiga ran tan alkiyama jahannama to sai ya tabbata cewa Allah bai zalunce sa ba lalle a duniya hanyar shedan ya bi yawa duk kuma wanda bai ga mahaifinsa ba aljanna ba ko bai ga eh, kawunsa ba bai ga kazansa ba bai ga kazansa ba to shi da kansa zai san cewa lalle Allah bai zalunci wannan dan uwansa da bai gani a aljanna ba ya san cewa a duniya dama dan uwan nasa hanyar shedan ya bi yau bai zai ce Allah ya zalunci dan uwansa ba to Allah ya kyale sani saboda jarraba ga bayi don mu bayi mu ga waje bi hanyar Allah waje bi hanyar shedan don kar ran tashal kiyama wani ya ce an zalunce sa kenan Allah bai halici shedan domin ya batar da bayi ba Allah ya halici shedan ne saboda bauta shi kuma shedan sai zaba wa kansa hanya na batar da bayi wannan shine muna fata Allah tabbatar da mu akan addinin musulunci Allah sa mu cika da imani shi kuma wannan dan jahannama idan mai shirwa ne Allah shirye sa idan ba mai shirwa bane kuma Allah nuna aya a kansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh